وآله وسلم فهو يكنى بأبي عبد الله يكنى بأبي عبد الله وقال بعض العلماء أن كنيته أبو إيسى وهو المغيرة بن الشعبة الثقفي إنه من, من, من, من الذين أسلموا يوم الخندق نعم. من الذين أسلموا يوم الخندق في أي سنة كانت وقعة خندق غزوة خندق وهو غزوة الأحزاب أحزاب في سنة خمس آخر سنة خمس إلى أوائل سنة ست من الهجرة أسلم في آم ذاك na'am an gane ko wannan sahabi mughiratu bin shu'ba radiyallahu ta'ala anhu suna yi masa alkunya da abu abdullahi wasu malamai suka ce alkunyansa abu isa kowanne ana yin alkunya da shi a tarihi duka ya tabbata amma da ya fi shahara da abu abdullahi yana cikin da suka musulunta a shekara ta biyar zuwa ta shida tsakani a yakin ahzab wanda kafirai suka yi dandazo suka zo suka wa madina zobe domin su hallaka annabi da sahabbai wai musuluncin ma a huta gaba daya a share musuluncin a ban kasa tunda sun jahilci cewa musuluncin nan Allah ne ya shirya shi shi ya aiko kuma babu wanda zai rinjaye shi babu wani karfi a duniyan nan a sama ko ƙasa da zai rinjaye Allah subhanahu wata'ala da yake sun jahilci haka sai suka shirya wannan shirin. to amma sai suka tabe kuma Allah ya karya suka kamar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul azab game da ghazwatul khandak ana cewa ghazwatul khandak ko eh, ghazwatul khandak ko ghazwatul ahzab so shi mugiratu bin shu'ba a wannan shekarar ya musulunta ya taho ya yi hijira daga garinsu ya taho a sakafi mutumin saƙifa ne daga ɗa'ifa ya taho zuwa madina a shekarar da aka yi wannan yaƙi na ahzab saboda haka ya lizanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an naɗa shi gwamna umar ɗan khattab ya naɗa shi gwamna a abin nan a kufa a kufa garin kufa nan kasar iraki ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira tufiya ta hamsin ba adal hijira wa huwa ibnu na sana kama kalu anhu to wannan sahabin shine ya rawaito mana wannan hadisi kuma hadisi yana mana magana akan abubuwa guda uku shafa kan makwarkwada nasiya nan kenan nan shi ne ake cewa nasiya an gane ko makwarkwada kenan sannan kuma yana mana magana akan shafa akan rawani mutum ya yi rawani zai iya yin shafan in ya zo shafar kai sai ya shafa kan rawaninsa ba sai ya kwanci rawanin ba wannan duka ruksa ne a ruksatu fil islam yana daga cikin ruksa da aka wa musulmi irin wannan yanayi musamman lokacin rawunna da ake rawani sannan kuma shafa kan kofi ko safa to wayannan abubuwa guda uku shi al-mughiratu bin shu'ba yake karantar da mu daga annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi shine sahibu shar'i sahibu shar'i min al-bashar hmm. huwa rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake jinginawa zuwa gare shi kamar yadda Ali bin Abi Talib yake cewa law kana dinu bir ra'i hmm. lakana lakana asfal al-kufi aula bil masi min min alahu sai ce wa laqad ra'aytu rasulullah kaga ya jingina shari'an zuwa ga dawa nan ne karshe laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaihi ala zahiru kufaihi an gane go to dama shine su haka shi ma anan mughiratu ibn shu'ba yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a annabi yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi sai ya shafi kuma sa wato da rawani a kansa haka sai haka yayi sa ya yatsunsa suka shiga ciki yayi haka an gane sai haka shikenan shafan kenan makwarkwada kawai bisa hannunsa tana aka sai haka sannan sai ya shafi sama rawanin haka ake yi eh, eh nan haka ba dama zai dan abin na rawanin haka kadan sai yatsunsa shiga cikin nan ba su iya makwarkwadan don makwarkwada daga madiga nan abin da ya zo nan goshi daga mafitan gashi a nan zuwa wajen madiga nan ne ake cewa makwarkwada nasiya annasiya kenan wa alal imamati haka sai ya shafa akan abin nan eh, rawani wal khuffaini da kuma khuffin sa guda biyu kuma dama kamar yadda muka sani cewa min shardil masi alal khuffaini lubsuhuma ba'da al-wudu ba'da al tahur yani ko ba'da al-wudu بعد أن توضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم لبث كفيه أخفيه بعد ذلك إذا نقض وضوءه إذا إذا توضأ وضوءه لما يأتي إلى غسل الرجل يمسح فوق خفه أو يعني جوربه wannan haka ake yin shafa din amma sharadi ne sai kai alwala ka sa huffin tukuna an gane ko karajahu muslim ya ce imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa imam muslim hadisi ne sahihi ba ba wata matsala a kanta ko wannan hadisi yana shirar da mu akan waɗannan abubuwa guda uku cewa mutum zai iya takaituwa akan shafa kan makwarkwadansa haka akan eh, abin abin nan menene rawani da kuma hufinsa guda biyu a bisa wancan sharaɗi da aka bayyana eh, yanan a dole sai ya taba kurkwada sai ya tsunka sun dan shiga zuwa nan haka kaga ai ba wahala rawanin ba zai warware ba tunda iya iya nan ka amma kamar da hula haka kaga ba za ka yi haka ka ce za ka shafi hula ba sai dai alal imama in kuma ka yi rawani irin rawani kun san irin rawanin da ake ba wani rawani da ake in aka sa hula sai a rawani a jikin hulan wannan sai a cire hulan da rawanin a jikin shi wannan labudda ka cire hula suka shafa kai sannan ka mai da hula amma rawanin da ake a kan kai kawai kan kan ake yin rawanin gaba daya ka yanzu kaman irin masu sarautar nan kaga rawanin su za su iya yin shafa kai haba ana cire shi a sake sawa Eh. Eh. ba sai an sake wani naɗi ba a to kaga shi kenan don shi wannan ana au a ƙasa ake yin sa amma na ga yana yi masa a kansa ake ba eh, to to yayi wannan dai shine ya zama dai ba zai cire ciru ba da sai an warware to haka ba sai karware ba sai ka saka an gane ko irin na buzaye kware kuwa <laughs> na'am wa an jabir wa ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala an fi sifati hajji nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala ko ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر wannan hadithi kuma yana mana magana na gabatar a cewa a gabatar da abinda Allah ya gabatar a fara aikata abinda Allah ya fara gabatarwa a cikin zance a lokacin da za a yi aiki shine a gabatar da dama kenan wannan hadisin daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari Jabir bin Abdullahi al-Ansari yana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin uh, mashhurai cikin sahabbai da suke wanda suka suke da uh, al-mukfirina fi riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama shi uh, Jabir bin Abdullahi al-Ansari da shi da babansa sun halarci wato abin nan al'aqaba al'aqabatu thaniya bai'atul aqaba da ake kira kusan akwai albai'atul akabatul ula sannan albai'atul akabatul thaniya a nan akaba aka yi wannan caffan kasan wurin jifa guda uku ne ko to wurin jifa babban daidai wurin ne aka yi wannan zama za ka zo akwai jifa na farko na tsakiya na ƙarshe can wanda daga wurin za ka kama hanyar maka to a nan aka zauna shi ake kiransa bai'atul akaba a saniya. aka zauna da mutanen madina suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba shigowa su yi aikin haji a kan jahiliya yanda ake baya na jahiliya to suna shigowa to aka suka shigo suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shine wanda yahudawa suke bada labarin sa yahudawan madina wannan banu nadir da banu qainuqa'a da banu quraiza sun ba su labarin cewa Allah zai turo wani annabi na karshen zamani in ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku ku shirkai. haka yahudawa suke gaya musu inda su laraba a lokacin bautan gumaka suke yi saboda haka su yahuda yana ce musu mushirkai in annabin ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku to sai ga annabin ya zo kuma cikin larabawa su sun yi zaton zai zo cikinsu ne eh, shi ya sa masu kai dalilin ƙauransu ma zuwa nan kenan ya firi ba don sun karanta cikin a taura cewa zai zauna a makka kuma zai hijira farkon hijiran da zai zai dawo madina kuma nan zai rasu su yana rubuce a cikin taura <laughs> duk sun san komai eh ya rifunahu kama ya rifuna abna'ahum sun san shi sani lokacin da ya bayyana kawai duk siffofin annabi da yake siffarsa da irin tafiyarsa da irin murmushinsa da irin yadda yanayin zancensa da komai yana rubuce a taura eh sun fi shi sun fi shi masu su ba sanin sa tunda su laraba sai dai sun san shi dai tuni suna ya taso a cikin su musamman su mutanen makka tunda su ne za su fi sanin sa mutanen makka ko tunda bai taba tafiya madina ba sai yana karamin yaro lokacin da mafiyarsa tafi da shi ziyara zuwa ga dangin uwashi dangin mafiyarsa ita amina lokacin yana yana dan shekara shida ko ta tafi da shi wurin to in banda nan bai taba zuwa madinan ba kaga ba za su san shi ba masu yahudawan sun fi su sanin waye shi saboda su laraba ba su karanta taura ba in dai ba irin su warakatu bin naufal da ire sa cikin laraba da suka fita duniya neman addini don su suna ganin abinda mutanen suke yi ba daidai ba ne na botan gunkiya mai hankali zai zai durkusa gaban itace ko dutse wai yana bauta mishi wani lokaci ma gunki ma za a yi ne da dakuwa ina an jin yunwa sai a cinye shi a hanya <laughs> wai zai tafiya kasuwanci ko za je wani abu sai su ɗauki gunki a hannu don an je cikin daji a ajiye shi kuma a ta roƙon shi a yi ta masa prostration ana roƙon shi don Allah ji kai da kake ɗauko abu a kanka kuma wai shi ka bauta wa kuma <laughs> in an jin yunwa kuma sai eh sai sa Umar bin Khattab wani lokaci sai ya dariya wani lokaci ya kuka sai ake mamaki ya haka umar ya ce oh, wallahi tunani ya yi lokacin jahiliya ya taɓa yin gunki daga soyayyen gari da kuwa kenan da dabino aka hada aka yi gunkin ya tafi ya ji yunwa aka rasa abinci a hanya sai guntule hannun shi sai cinye <laughs> <laughs> ana cin haka kuma ya sake guntule ɗaya hannun a takaice dai gunki ya ƙare <laughs> to abin da yake bashi dariya kenan waya za a yi Allah kuma ana bantare shi ana cinya bai yi makai nai eh kirkira dama haka ai Allah zawaki ai abubuwan Allahul musta'an to shi wannan Jabir bin Abdullahi al'ansari ansari ya halarci wannan bai'atul akaba a thaniya tare da mahaifinsa shi ah, Abdullahi ibn Amru mahaifinsa ana ce masa abdullahi bin amru ibn hiram al'ansari to sun halarci wannan wajen tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi abdullahi bai halarci bai aqabatul ula ba shi jabir din sai annabiyin shi na aka halarci wajen mutanen da suka zo suka halarci annabi suka yi alkawari da shi za su taimaka masa an gane ba saboda haka yana cikin manyan sahabbai waɗanda waɗanda suke da muhimmanci a madina cikin masaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasu a madina a nan madina ya rasu shi ma shekara ta 74 bayan hijira a lokacin ya rasu radiyallahu ta'ala anhu an ce yana da shekara 94 a duniya ya ɗari ba shida eh jabir ya dade sanda ya kai shekara 94 a duniya ga shekara ta 74 kuma ya rasu duk da akwai sabani wasu na cewa 77 wasu na cewa 78 amma dai ya fi shahara 74 ba da hijira da ya rasu amma shekarunsa kan dama kaulan wahidan shekara 94 ne ya yi a duniya to wannan hadisin ya ruwaito mana yake cewa a cikin fi sifati hajjin nabi a siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wani dogon hadisi ne a cikin a cikin a cikin muslim an gane ko a cikin muslim hadisin abin nan aikin haji siffan aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi da ya zo bayan sun taho sun shigo makka saboda sun shigo makka ranar hudu ga watan zulhijja suka shigo makka a wannan shigowa makkan fa barin makka zuwa zuwa mina a nan ne malikiya suke suke kiyasi na cewa mutum in yayi tafiya kwana hudu ne kawai zai kasaru in zai kwana hudu shine zai abin in zai wuce hudu to cikawa zai kuma kiyasi ne fi mauridin nas kuma maganan zuwa annabi ya shigo makka ya hudu ga wata ya je mina ba ta da alaka da wannan kuma a cikin ruwa gaba ɗaya ba inda aka ce ya cika sallah kuma a halin tafiya yake to a ta yana ya za ce kuma mai tafiya zai je ya je kwana hudu ya cika sallah ba wani dalili kawai abinda a sunna shine idan mutum yayi yi tafiya kasaru zai ta yi sai dai in ya zo masallacin mutan gari da limami su a garin da ya tafi in zai bi su zai cika wannan shine sunna kamar yadda abdullahi na abba zai faɗa kamar yadda ɗalibinsa salamatu bin musa yake tambayansa sun yi tafiya da shi suka je makka daga madina sai gan suka fito daga makka a daga cikin masaukinsu suka shigo gari in za a yi sallah a cikin gari lokacin sallah ta yi sai in suka bi masallaci da limaminsu sai su cika amma su kaɗai za su yi sallansu a masauki sai su yi ƙasaru ina yake tambayan abdullahi dan abbas yaya haka sai ya ce tilka sunnatu abul qasim wannan ita ce sunnar abul qasim imam ahmad da ibnu hibban sun fitar da hadisi sahihi a wannan shine sunna ko ko kwana nawa zaka yi abinda zaka yi kenan tun sannan ka samu mutanen gari zaka bi ka bi su to wazimi ne yalzamu kal itimam ma'ahum a gani amma kuma iza sallaita bi wahdika ko kuma antumul musafirun sallaitum wa qaddantum ahad kuma imaman to wannan sai ku yi shi kasaran komin kowa na nawa za a yi wannan ita ce sunna jam'an bainan nusus a gani ya eh, ko shekara za ka yi kamar eh, yadda suka tafi wani kamar yadda usaimin ya bada fata wannan usaimin ma yana cikin wanda ba da wannan fatawan ga ɗaliban jami'atul islamiyya lokacin ya ce daidai ba shekara hudu ake ba digiri a jami'atu islamiyya sai ce duk za ya halitta su yi kasaru idan suna suna a masallaci tare da limamin da ratibi na can to sai su cika tare da limam amma duk lokacin da mutum yake gida ya makara bai su goma masallaci ba zai sallar shi kadai sai ya kasaru ce wannan ya halatta ka gani idan kai ne za ka misali a ce kai da kuma kai za ka yi masa in za ka yi limanci a shi kenan sai sai ka yi kasar su kuma su cika amma a limamin a masallacin wanda za a nada za a nada mazaunin gari ne tunda a makaranta ne akwai mazauna gari din wanda suka cancanta su yi limanci ba za a dauke ka kuma ka zama limamin ratibi ba ai tunda kai matafiyi ne a lokacin don musafir ne kai kana cikin hukuncin safaru domin ka yi safar ne da ilimi. ilimi kada cikin hukuncin safarun sai in ka dawo kasar ku saboda ka can kuma ba abin nan abin nan tunda akwai inda akwai mutanen gari da sauransu kuma zaka zauna ne tsawon shekaru to kaga ya kamata ya zama dan gari ne zai zama liman eh shi yafi dacewa amma a ce zuwa kai kawai zaka bar gurin zuwa wani lokaci ba wani nisa da kai ba ga zaka dan musu sallah wannan don girmawa a kaddama da kai to wannan shine ba kuma wai don kafi kowa ba a wurin shi ma irin wannan eh, ka san addini ya kamata ya zama da tsari yadda ake tafiya da shi na fata fahimta to shi ne a nan sai yake cewa fi sifati hajjin nabi sassala annabi ya shiga makka muka ce hudu ga wata zulhijja ya taso daga madina 26 ga watan zulka'ada ya iso suka iso madina a makka daga madina a aikin hajjin bankwana hajjatul wada da suka yi suka shigo hudu ga watan zulhijja kwana takwas a hanya suka yi daga madina zuwa makka kwana takwas suka yi to suka zauna a makka aka zo aka yi dawafu aka dawaful qudum aka yi sa'ayi wanda suka zo da hadayansu suka saura cikin ihramin su wanda ba zo da hadaya ba kuma annabi ya ce su mai da hajjin su ya zama tamattu'i kaga kenan suka yi wannan dawafin da sa'ayin ya zama umra kenan saboda aka he su cire kayan ihramin su mai da kayan gida personal dress su ci gaba da zama su jira sai takwas ga wata to ran takwas ga wata sai suka tashi daga nan suka tafi a mina ran takwas ga wata kaga kwanan su hudu a cikin makka cikin garin makka sannan suka kama hanya suka tafi mina duk kasaru ake duk zaman su suke a cikin a makan kasar suke waje ne wai aka ce wai tun da kwana hudu kasar suke suka tafi suka tafi shi kenan duk wanda ya tafi wani gari zai tashi daga garin to kwana hudu ne zai ci gaba da kasaru kawai sun manta cewa da ya tashi daga nan ba ci kasar life ba wai kwana tun da kwana hudu ya makka bai kara sama da hudu ba to kai ma an kai kwana hudu a kowane gari ka tafi daga garinku to in kai kwana hudu to kasar ta yanke <laughs> sun manta kuma cewa annabi da ya zo a wannan zuwan da ya maka din kaga tafiya duk aikin haji gaba daya a ina ake yinsa a makka ne aikin haji gaba daya a makka ne saboda mina makka ce makaci makka ce arafa makka ce duk garin makka duk anan ake aikin haji madina kuma zuwa madina dama baya cikin aikin haji kawai amfani ake da damar tunda ka samu kanka a can to ka ziyarci masallacin manzon Allah don ka samu albarkar nan da annabi yake cewa duk wanda ya ziyarci masallacinsa yayi sallah ɗaya yana da ladan sallah dubu sallah ɗaya cikin masallacin annabi za a baka sallah dubu duk sallah ɗaya sallah dubu in kai sallan kwana ɗaya to za a baka sallan kwana dubu eh, suna da shi haifalala ne yutin lahumar sha'o kuma za ka yi mamaki ka dubi na makka dubu ɗari masallacin makka na ka'aba in kai sallah ɗaya to za a baka dubu ɗari to amma za ka ga mutum na wanne cikin mazauna maka suke zuwa sallah wajen in ka je za ka yi mamaki za ka ga an a kira sallah ya komi amma suna ta sha'aninsu kawai eh ba sa zuwa in ka ga masallacin ya cika to irin lokacin aikin haji ne ko umra duk baƙi ne suke zuwa sana amma in aka ware aka yanzu kamar yanzu an duk an tafi ka kalli harami ka gani sai ga ɗaiɗaiɗaiɗai kawai mutane in za a yi sallah za a ce ga ina ba a cika sai ga kawai wake-wake ba mutane za ka yi mamaki eh rabo ne tun Allah ba bannan mutum ba shi kenan kuma ko yana zaune a wajen kai da kake nan ma watakila ka kafi shi ma shi ka fi shi ma kan addini son addini ma shi yana can amma san ba abin da ya dame shi kuma ka je can ka ga malaman su suna karatu wallahi ba ga kowa ba sai ɗaiɗai ku haka za ka gani a wajen suna kaba <laughs> kuma ba su san addinin ba in ka ji za ka ga jahilci cikin laraba da yawa wallahi za ka sha mamaki to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya kwana goma yayi a makka gaba daya kwana goma yayi a hajjin ban kwana a fatahu makka ne da ya shigo fatahu makka shine yayi kwana goma sha tara hadisi abdullahi dan abbas amma hajjatul wada kwana goma ne ya shigo hudu ga watan zulhijja kuma ya fita sha hudu ga watan zulhijja saboda lokacin da ya aka yi nan a hudu nan ya shigo ya zauna kwana hudu ya tafi mina takwas ga wata aka zo eh, arfa tara aka zo muzalifa goma ga wata a tara ga wata da yamma kenan da dare aka kwana ran goma ga wata aka dawo mina yayi aka yi duk abin da ake da jifa da sauransu ya tafi ya dawaful ifada sannan ya dawo mina ya kwanan mina din nan da ake kwanan mina kwanan wajibi domin ya ci gaba da jifan nan na kwana uku bayan ranar sallah wanda sarki ya yi gigiwa ya ce wai za a fasa ma jifar tun da shi ne mai addinin wai wai za a fasa wai ba za a yi jifan ba wai ba a yi gyara ba saudiya ba ta sai a daina jifan ma ina jira su daina jifa ah? don allah ka ji aikin wai ba wajibi ba ne ba kuma na yi mamaki da wani ya fito a rediyo malami ne shi ma yana bakin ɗinsa ai abin da ya faɗan nan malamai ma sun yi wannan magana sun yi to me malamai sun yi wannan magana ai ikhtilaful ulama ghairu mu'tabar tunda ya saba wa nasi wanda suka tafi akan wujub din shine daidai to me ma itibari a cikin sabanin malamai kuma za a dauko a ce kuma a dinga abin din sa yayi kure kawai a ce yayi kuskure ya jage kuskuren amma a dinga gyara shi ana abun nan wannan son zuciya kenan ba kuma yana masa kuskure ma bayan ya yi kuskuren kuma kuskuren na cikin addinin Allah ne Allah nan ya fi kowa duniya addinin kuma ya fi kowa matsayi da girma da daraja to don yi kuskure don mulkin ka kai kuskure shi ke na addinin Allah sai me ka gani to ne kaga yi abin nan ran sha uku ga wata sha uku ga wata ya gama kwanan mina sha hudu ga wata ya bar maka suka kama hanyar madina za su koma suka koma gida haka kwanansa nawa kenan goma cur a wada da ya yi duk ruwayoyin gaba ɗaya sun nuna kwana goma ya yi a hajji a kwana sha tara da ya zo ne shine a fito makka a fito makka kuma haga shekara ta takwas ne bayan hijira sannan aka yi fito maka tukuna ya zo sannan da shekara ta kewayo sannan ya zo ya yi hajjatul abin nan din wada din. to nan ya yi kwana sha tara kuma duk kwana sha tara nan kasar yake duk wayan nan aka rufe do akan wannan aka ɗauko wancan abin nan wai kwana hudu za ka yi a gari in ka je shi kenan ka daina kasar kasar ba ta da alaka da wai wahalan tafiya ko saukin tafiya balle a ce a yanzu akwai saukin tafiye-tafiye akwai muwasalat din an samu saukin muwasalat da waye kaza kaza wannan babu ma rabuka nasiya Allah ya san da haka kuma bai kawo wannan magan cewa zamani na zuwa za a samu abubuwan eh ku dena <laughs> eh, wa yakhluqu kuma la ta'lamun ya duk ya faɗi wannan kuma wa ma kana rabbuka nasiya saboda haka mutane suna yi wa Allah abin nan cikin abin nan wani lokaci sai a yi kawo magana na saɓan da ba dalili da zai samu ai wannan saɓanin ga magana baya ta ɗaukar tawili amma sai a a yi ƙoƙari dole dai hmm? a gani mata abin nan hadisin ya zo da lafazi guda biyar ai uku na fato makka ɗaya ruwayar duk da abu dan abbas ne na mu zo mu same shi cikin lugudin na ya kawo shi ɗaya ya ce kwana sha biyar ya yi ɗaya ya ce kwana sha bakwai ya yi ɗaya ya ce kwana sha tara ya yi to sai wasu ka ce to akwai abin nan za ka hadisin ma bara za aiki da shi ba <laughs> kaga wannan kuma eh, sun takura kwakwalonsu ba su buɗa ta ta fahimci abin da kyau yadda yake ba sai sa malamai muhaddiqun suka ce jam'in hadisin shine eh, masu ruwayan ne su ne suka yi tasarrufi masu ruwaya ne suka yi magana wasu daga cikin masu ruwayan da suka yi tashin ruwaito maganan da abdullahi na zai bayyana musu sai suka ruwaito babu ranar shigowa da ranar fita wasu sa cikin lissafi ba shi yasa sai aka ce sha bakwai tun daga daga madina da ya fito da ya zo ranar da ya shiga makka babu ranar na fito makka fa nake magana ba hajjatul wada ba hajjatul wada kan ruwaya guda ce dama duk wanda suka rawaito hadisin kwana goma yayi ya shigo ne hudu ga wata ya fita sha hudu ga wata a gani na na na makka ne da aka yi fatahu makka shine shekara ta takwas bayan hijira ya zo aka yi fatahu makka daga lokacin daga shekarar ne makka ta zama kasar musulmi gaba daya aka tsarkake ta daga dukan gumakan da ke cikin ka'aba a shekarar takwas ne ka duba hikima ta Allah malam sanda sanda sanda sanda uh, musulunci yayi shekara nawa wajen 20 mako 20 da ma da daya ma eh, takwas ga wata tunda kaga yayi hijira sha uku ko shekara sha uku ya zo ya takwas a maka 21 amma gumaka na nan ana ta musulunci an kafa daula amma gumakan na nan guda 360 ɗin cikin ka'aba don ka gane cewa harkan boko haram matsala ne hawarijanci ne hawarij bi ma'anar kalima ha gani kaga dai annabi na nan da komai amma gumakan kuma suna nan shekara sha uku nan da ya makka gumakan na nan ba a ji an tashi oh a ji a rurusa shi a kaza abubuwa baya son garaje duk wanda ya ce zai garaje da gawa to shi sai halaka ka gani ya kuma halakar da wasu ta sababinsa manista ajala shai a kabla awanihi ba bi hirmanihi wannan ka'ida ce ka gani to lokacin da ya zo ya shigo ya yi dawafi ɗawafin kudu. dama da mutum ya yi dawaful qudum zai taho yana gama dawaful qudum dawafi na farko da mutum zai shiga makka mai sawa'an mai yin umra ne ko mai yin hajji hajjin nan kuma ta tamattu'i ne ko kirani ko ifradi cikin nau'o'in hajji guda uku ko duk wanda za ka yi in ka shiga makka ɗawafin farko da za ka yi in ka shiga makka ka sa ihraminka daga miƙati farkon ɗawafin da za ka yi shi a kira ɗawafin kudum idan umra kake yi to ya zama na umranka in hajji ne ifradi ya zama na hajjinka idan tamattu'i kake yi to wannan dawafin ya zama na umra in kuma kirani kake yi shi kuma ya zama dawafi ne na na hajjinka da umranka duka shi mai kirani na fata an fahimta shi mai kirani dama da mai ifradi su dawafi ah, dawa abin nan sa'ayi ɗaya ne za su yi kawai sa'ayi ɗaya za su yi su masu ifradi da masu kirani sa'ayi ɗaya ne in yayi tsawaful qudum yayi sa'ayin nan na farko shikenan in ya aka zo ran goma ga wata ya tsawaful ifada ba zai kuma yin wata sa'ayi ba amma shi mai tamattu'i shi dole ya dawafi biyu sa'ayi biyu in ya dawafi na farko nan da sa'ayinsa ran goma ga wata kuma aka dawo a makka za a yi dawaful ifada to in ya dawaful ifada sai ya sake kuma maimaita dawafu abin nan sa'ayi guda biyu wajibi ne wannan a gare shi an gane ko amma waye nan banda banda dawaful wada shi dawaful wada ba a masa sa'ayi haka dawaful tadawwo dawafi na nafila wanda mutum zai ta yi kawai haka da dawafi ba a yi masa sa'ayi wanda ake wa sa'ayi ko dai umra ko hajji su ake wa dawafi sannan a yi masa sa'ayi to shine da ya gama dawafin nan ya yi sallah raka'a biyu mutum ya gama salara raka biyu sai fuskanci inda dutsen safa zai je sabon nan daga nan ka'aba din nan to lokacin da mutum ya je ya juya ya fuskanci safa ya ba ka'aba baya to safa tana dama gare shi marwa kuma tana can ɓangaren hagu gare shi to anan abin da ya sa shi bin hajar ya kawo wannan a nan ka ba magana alwala ake ba amma ya zo da shi abin da na alwala saboda maganan farawa da dama eh, da shi da ya kawo maganan sai ya ce annabi a lokacin da ya zo daidai dutsen sai ya ce ubi ma bada Allahu bihi ku fara dawafin sa'ayi ku fara sa'ayi da abin da Allah ya fara ambato ya fara da shi a cikin littafinsa ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah kun ga safa ya fara ambato to sai ya ce ku fara da shi safa kuma tana bangaren hagu ne daman daman ka lokacin da ka fuskance su duwatsu ne guda biyu ɗaya nan ɗaya can haka to lokacin da ka fuskanto ka ba ka'aba baya ka fuskance su to safa na nan da kai dama marwa kuma tana can haka so in ka zo zaka nuho inda safa ne zaka fara sai ka fara hawa kan safa ka haus kansa fa ka zo kusa da wurin ka tsaya shi yasa malamai suka ce mutum ya zo shi ma sai ya faɗi haka eh, u ko dai ya fara ko ya faɗi yadda annabi ya ce Ibda u bima bada Allah bihi ko kuma ya faɗa akan ruwayan muslim u bima bada Allah bihi to kaga anan na anan malam ya ce annabi da ya ce ibda u bima bada Allah bihi sai ce akhrajahu an-nasa'i nasa'i ya fitar da wannan lafazin na Ibda u haka za kamar haka yana ku ganshi haka bi lafzil amri da lafazin umarni ibda'u kaga fi'ul amrin ne ce ya fara da lafazin umarni amma yace wa huwa inda muslim wannan ruwayar tana gurin muslim muslim ya fitar da ita a cikin sahihinsa amma da lafazin bi lafzil khabar na labari abda'u bima bada Allahu bihi abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi kaga kamar labari yake bayarwa ba umarni ba na fata an fahimta so mutum ya zo sai ya ce zan fara da abin da Allah ya fara shikenan sai ka hau kan safaɗin bayan ka karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku alhamdu da yake ba aikin haji muke magana ba so in ka karanta wannan abin nan da abin da za ka karanta inda ya tabbata a sunna sai ka hau kan dutsen sai ka juya ka fuskanto ka kalli ka'aba to sai ka yi addu'o'i sai ka yi addu'o'i a nan su kai ya addu'an da za ka yi ka doki Allah duniya da lahira sai ka sauko ka gangara ka tafi marwa in ka zo milaini ɗin nan kuma sai ka yi sassarfa wa 440 haka wasu wani wurare wasu wani wuri ne da kwari ne a wajen amma yanzu kaga da yake abin nan duk an abin nan sai dai an sa alama a wajen na kwarran alamu haka guda biyu daga iya daidai wurin da zaka fara sassarfan zuwa inda zaka tike da yi sassarfa daidai wajen in ka kai karshen sai ka cigaba gaba tafiya kuma har isa marwa da tafiya su mata kan ba sai sun yi ba tare da cewa ita ita wannan hajara ta yi wannan gudun amma su mata kuma aka ce ba sai sun yi ba eh, saboda ita a lokacin larura ce ta sa ta yi amma kuma sai Allah kuma ya mai da abin ya zama shi'ar na addini ya ce maza su rinka yi banda mata a wajen mace za ta yi kuma akwai matsala saboda Allah ya san dama al'umma za ta dawaita aka ce mace sai ta yi wannan gudun akwai matsala a wurin ya kaga sai ba da hukuncin cewa banda mace ita tafiya za ta yi kawai in kana jagoranta mata to kaga kai in ka zo wajen ba za ka yi gudu gudu ka bar su baya ba a sai dai ka rinka yin dai dan abin nan dai haka eh, a hankali a hankali dai kuna tafiya dai kar musu nisa sosai saboda kana musu nisa to karshen ta za su saka ciwon kai <laughs> abba a nan wurin ma sai su bata ka neme su ka rasa <laughs> gani to wannan shine yau dai aikin hajji muka yi <laughs> to wannan shine ina fata an fahimta to shi yasa ya ce ya kawo shi a nan saboda safadin a bangaren dama ne ga shi mai mai abin nan ina fata an fahimta mai wanda zai yi safadin wa anhu an karɓo daga gare shi dai har yanzu waye kenan jabir bin abdullahi al-ansari kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi alwala a daral ma'a ala mirfaqaihi yana juya ruwa wato akan gwiwon hannun shi wato idan yana wanke hannu in ya dubo yayi haka sai yayi haka ya gan ya zo nan mirfaq sai juya hannun shi da ruwan haka sai sai yi haka sai wanke kaga ko me duk numfashin annabi an waito shi ba wanda zai kawo mana wani abu sabo ya ce wai annabi numfashinsa an ruwaito ha hmm. gani addini ya cika wallahi ba wani mutum da zai kawo mana wani abu sabo ya ce addini ne eh akhrajahu dara kutuni bi isnadin da'if ya ruwaito dara kutni ruwaito hadisin amma da isnadi mai rauni a isnadin ruwayar da dara kutni ruwaito lil hadis shawahid hadisi yana da shawahid akwai wasu ruwayoyi da aka ruwaito daban irin wannan ruwayar wanda ya zama hadisi ne wato sahihi ya inganta kamar yadda mal albani ya kawo hadisin a cikin silsila a hadisu sahiha ya kawo shi na jin hadisi na abin nan ruwaya abin nan juz'i na shidda juz'i na shidda cikin silsilatul hadisu sahiha ya kawo wannan wannan hadisi wajen hadisi na da. 67 haka na jin da wani abin kamar haka juzi'i na hudu ko na biyar na biyar juzi'i na biyar kenan saboda haka hadisin ya inganta duk da kasancewan samir az-zuhairi a cikin takarijin da yawa wannan littafin na bulugul maram a cikin littafinsa ya za'afa shi ma ya ce hadisi ne da ifi samir kuma ɗalibin albani ne kaga daɗin sunna kenan ba a takalidanci shi ya ce a gurinsa shi gaskiya hadisi nan da ifi ne to amma wace magana dole ba ka kawai kai ka ce shi kenan ka zaɓi son ka ba kowanne sai ka kalli dalilinsa bayanai da bala albani ya yi ya ɗara tashi hanyoyin da ya bi na tabbatar da ingancin hadisin hujjojin da ya kama su ƙarfi ya fi na samir saboda haka maganan albani nan shine da kuma malamai ma sun tabbatar da wannan kwarai da gaske saboda haka hadisi ne sahihi hanyar da shi wannan ya kawo ne shine bai inganta ba akwai wata waya ma ta zo take nuna daga jabir din ma da lafazin cewa la yudirul ma'a wai manzo Allah sallama la yudirul ma'a faƙai ba baya juya ruwa akan gwiwan hannun shi amma hadisi ne matruk da'ifun jiddan yanafi fi isnadihi rawin matruk shi wannan da yake korewa din na fata an fahimta da ire-iren su ne aka kakkawo wannan bai inganta ba amma shi wancan lafazin cewa iza ta a daral ma alamir faƙaihi lahu shawahidun ukhra cikin ruwaya saboda haka hadisin bi majmu'ut turuk wa zalik wa tilka shawahid hadisin tarakka ila darajatil hasan an gane ko na'am wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليها عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء kun ga irin wannan shine wani malamin zaure yake cewa bulugul maram bai halatta a karanta shi ba saboda yana gwara kan mutane a ce ma da ifi a ce ma kaza a ce ma kaza <laughs> wai akwai tukwa da rora da yake shi ba gonarsa ba ce sai ya shiga zai kewaya ya <laughs> gani to wannan hadithi yana mana magana akan hukuncin a tasmiya ambaton faɗar bismillah kafin ka fara alwala me hukuncin to shine nan ya ce an karɓo daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah akan akan ta ba kan alwalar wato lokacin zaka fara alwala ka ce bismillah ko bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara alwala cewa in baka yi haka ba to baka da alwala rashin faɗan bismillah wanda yake nuna kenan a zahirin hadisin a tasmiyatu wajibin min wajibatil wudu wajibi ne daga cikin wajiban alwala farilla ne kenan ka faɗi bismillah saɓanin yadda su malaman fikihu musamman a mazau malikiya suke lissafo basmala ko a tasmiyatu daga cikin fada'ilul wudu mustahabban alwala haka suke kawo bismillah cewa fadar bismillah yana cikin mustahabbai ba haka bane abin da yafi inganci shine cewa wajibi ne anan nan da yace akhrajahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah duk wayannan malaman da ya ambata nan sun kawo hadisin sun ruwaito shi wayannan malamai guda uku ahmad abu dawud a dayalisi da kuma ibn majah amma sai ce bi isnadin da ifin da isnadi da ifi wato a ɗaiɗaikun ruwayar ɗaiɗaikun isnadin hadisin a ɗaiɗaikunsa mufradatun ruwaya ɗin shine da if a cikin isnadinsa akwai rawin da wani rawin za ka same shi matruk wani za ka same shi da'ifin ko kuma sayi'ul hifzi ko muktalat na fata an fahimta to mafiya yawan hanyoyin hadisin laisa da'afu shadid da'afuhu laysa shadidan ba mai tsanani bane ba kuma dama kun san a ƙa'ida malaman hadisi alhadisu da'if ya tarakka ila darajatil hasan iza tamma lahu thalathatu shurut duk hadisin da zaka ce ma da'if ba ce maka aka yi maudu'u ba ko da'ifun jiddan na fata an fahimta a ce maka za'if kawai dama ai bai kuna ya ce wahu aksamun kathur shi da'if ka ya kasu kashi kashi to hadisi da'ifi yana da yana iya ƙarfafa karfafa ya koma hadisi hasanun wanda ya juzu ihtijaj bihi wal bihi wanda ya halatta kai hujja da shi idan ya cika sharuɗa uku wanda musamman imamu turmizi ya kawo nan bayanin kuma wartadahu almuhaddithuna khususan almutaakhiruna minhum cewa an ya kuna da'afuhu da'afan shadidan an ya kuna da'afuhu da'afun shadidan kada raunin ya zama mai tsanani مثلا أن يكون في إسناده rawin مكذوب أو راو كذاب أو jiddan وضاع أو ضعيف جدا أو متروك كي نباتا فهمتا كوكما أو متهم بالكذب yanzu mu cikin sinadin hadisin babu wani makarici kazzab ko matruk ko muttahamun bil kadhib shine Allah ya kuna da'afuhu da'afun shadida na biyu kuma Allah ya kuna munkaran an la ya kuna munkaran wal munkaru munkarun abadan eh wa in balaga turuquhu alfas turuq ko hanyoyin hadisin ya kai dubu inda munkar ne abinda don munkar kuskure ne ke shiga an samu kuskure a ciki kuskure kuma kuskure ne yana na a kuskurensa sai dai a bar shi a yi daidai din amma kuskure abinda aka ce kuskure ne ba zai yi ka ya gyaru ba na fata an fahimta don shi kuskure a ruwaya ba kuskure ba ne a wajen sana'a ko wajen yin dan kafinta ko a makaniki ko kaza ya daura noti ba daidai ba ya ce kai kai kuskure wajen daura notin nan ka gyara shi kaga notin za a gyara ba can cire shi za a yi ba kafinta ne ya kujera aka ce ba daidai wannan katakon ba haka ake sa shi ba nan ake sa shi sai ka gyara shi shi a ruwaya ba wannan kuskure ake magana ba ina fata an fahimta ruwaya shine abu baki ne sai a ce fari kaga ba zai yi wannan farin a dawo a ce shi ne za mu yi da shi bakin ba ko kuma abin fari ne sai a kirawo shi a ce a yi yalo ne na fata an fahimta waye malami irin wannan gyaran a ba shi bane tadlisi shi tadlisi ai daban tadlisi yanzu bar wannan maganar mu mu shiga <laughs> shi wannan ba shi ne tadilisi ba eh tadilisi ai boye aibi ne aibi zai boye a cikin tadilisi na fata an fahimta to shine munkar kenan ya zama kuskure ne domin kuskure ke bayyana shi a cewa hadisi munkar ko shaf kuskure ne ke bayyana a cikin ruwayar mm. in ma fil matan wa in ma fil isnad na fata an fahimta to an la ya kuna munkaran na biyu wa an yi ruwa min wajahin wa an yi ruwa na uku an yi ruwa min wajahin na farko dama an la yakuna da'afu da'afan shadidan wa an la yakuna munkaran na uku kuma an yi ruwa hadal hadith min wajahin akhar ya zama an ruwaito hadisin ta wata hanya kuma wannan hanyar da aka ce akwai da ifi a ciki to ya zama an ruwaito hadisin kuma ta wata hanya wani isnadin daban na fata an fahimta to in aka samu wannan hadisin da ifin ya cika wani sharuɗan uku to ya tarakka hadal hadis ila darjatil hasan an gane to wannan hadisin yana ciki na abu huraira hadisin abu ishaq al-huwaini rahimahullah ta'ala ko kuma ba don ya mutu ba <laughs> eh, abu ishaq al-huwaini ya yi littafi ya risala ya yi ya risala ya yi haka kamar wannan ya kai wannan haka akan hadisin kwaya daya duk hanyoyin hadisin ya tattaro da wayan da suka rito hadisin suna na Aisha Abu Sa'id al-Khudri Jabir bin Abdullah al-Ansari Shu'bat abin nan Mughirah bin Shu'bah duk da sauran sahabbai da yawa sun ruwaito haka kamar ruwayan ruwayan hadisin da aka ruwaito na na shafa akan kofi hadisan sun kai abin nan sahaban da suka ruwaito sun kai guda 81 kaga ruwayan mutawatir ne mutawatirun duk da kasancewa wasu ruwayoyin suna da rauni wasu ruwayoyin suna da rauni amma mafi yawa ingantattu ne na fata an fahimta so wannan hadisi yana ciki abu isa ka yi rubuta littafin ya tabbatar da cewa hadisi ne hasanun malam albani cikin silsila ya tsaha hadisin haka cikin irwalu galil ya hoto wanda ya bawa hadisin bincike haƙƙinsa na bincike abu isa ne don risala ya rubuta fa musamman saboda hadisin kawai guda daya don ya tabbatar da ingancin hadisin nan daga karshe kaga ma dama annal haditha sah kana hadisin huwa hadithun sahih ko ka ce hasanun alal aqal to haza sai zanto hukuncin wujubin tasmiya inda alwudu wajibun kenan so dole mutum ya kula kenan saboda hadisin a takaice ya inganta to shine bari mu karasa wali tirmidhi tirmidhi yana da ruwaya an sa'id ibn zaid daga sa'id ibn zaid yana daga cikin wayanda suka rawaito hadisin sa'id ibn zaid an gane ko don sa'id ibn zaid kun ga sahabi ne huwa sahabiyun jalil sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail saboda daya daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna huwa min ahadil mubashirin bil janna daya daga cikin wanda aka musu bushara da aljanna lokaci daya annabi wannan busharar zama ɗaya ne kawai sai ya ce abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna abdurrahman bin Awa fil janna sa'id bin zaid fil janna talhat bin ubaydullah fil janna haka ya lissafo su zubair bin awwam fil janna abu ubaida bin jarrah fil jarrah sa'ad bin abi waqas fil janna haka ya lissafo su goma a zama ɗaya ce duk yan aljanna ne ba wai su goma ne kadai ba don imamu suyudi ya yi littafi ya rubuta wanda ya tabbata wanda suka tabbata cewa man sabata man sabata al-bushra lahu bil janna yayi risala sun kai wajen saba'in sahabbai wanda aka musu bushara da aljanna tun suna duniya ba wai don sauran ba za su shiga aljanna ba cikin sabon na fata an fahimta wannan ana nuna wani matsayi ne nasu na musamman kaga ukasha na ciki ko sabak aka biha <laughs> kaga yana ciki amma ba cikin goman nan ga imratu sauda ka gani ga wannan mutumin kuma eh, wanda sunansa ba su abin nan ɗinsa ba galibi eh, wanda ya shigo badukun nan wanda ya shigo da annabi ya ce ya dukula alaikum al'an rajulun min ahlil janna ya shigo kawai gashi ba mutum ne innahu laysa min al-mashhurin fi sahaba wala yu'rafu fi madina ba san shi ba kawai kawai aka ce da aljanna ne ashe abin ba wai sai an san ka kwa shahara ne. <laughs> wani lokaci wanda ya shahara masu ya shiga wuta idan shahara ta zama masa bala'i har ya rinka fankama da jin kai da sauransu shahara tana da matsala amma annabi ya ce dan aljanna ne ka dage kawai kai ikhlasi kawai cikin addininka wani in ka in kai sa'a kai ikhlasi cikin addininka duk wani wanda kake gana na sun shaharar nan sai ka shiga aljanna ka riga su kai dai ka samu ikhlasi kar ka damu wai sai ka shahara ko sai ka kaza kaza inna allaha yuhibbul abda attaqiyya alghaniya alkhafi alkhafi kaga alkhafi mai boye kansa baya bukatan shahara baya da sha'awa wai innahu la yahtaju ila ila shuhra shine alkhafi da'iman yukhfi nafsahu baya so ma a san shi to kaga annabi cewa inna allaha yuhibbu al taqi al mai wadatar zuci fa ba mai kudi ba <laughs> eh, alghina huna ghina nafs ake nufi wadar zuci Allah ka shirar da mu wa abi sa'id abu sa'id yana ciki cikin wanda suka rawaito hadisin nan na hawo irin wannan ruwayar qala ahmad ahmad ya ce la yathbutu fihi shay'un ba wani hadisi da ya tabbata a cikin maganan basmala a farkon alwala haka ahmad ya faɗa ala hasbi ilmihi abin da ya zo masa na fata an fahimta amma sauran hadisan da aka roto asharat asharatul ahadith Alazi lam yarwihi imamu ahmad nafsu to kaga amma shi yayi hukunci ne alama da ilaihi min riwayat shine wannan hukunci hmm. na fata an fahimta hmm. Allah shirar da mu